ga dukkan alamu dai za mu iya cewa a yanzu gwamnonin arewacin ƙasar nan sun kama turban ingantawa da kuma farfado da matsayin ilimi a jihohinsu ta hanyar gigina sabi da kuma gudanar da gyare-gyare a ginannun makarantu da kuma ɗaukan malamai haɗi kuma da samar da kayayyakin aiki wa ɗaliban da malaman nasu na ziyarci makarantar sakataren gwamnati da ake kira gss doma ta 'yan mata da ke garin gombe wanda aka mai da ita sabuwa fil sannan kuma na sami damar tambayar wasu daga cikin ɗaliban. zainab muhammad manga makarantar mu kuma shine government girls college doma da farko dai muna gode ma gwamnatin dr alhaji ibrahim hassan dan kwambo tolban gombe da gyaran da aka mana a makaranta muna da enough teachers malamai muna da su akwai sannan kuma muna da littattafai da yawa a library an gyara mana hostels dinmu ajujuwa komi abinci an gyara mana sunana rumanati yakubu a gaskiya za mu ce mun gode sosai da abin da gwamnati ta yi mana saboda da yadda muke a nan ba haka yanayin rayuwar makarantar take tafiya ba da ba ma samun malamai wataran za mu zauna a class babu malamai ba za su shigo ba haka za mu zauna dai in a lokacin tashi yi mu taho wata sa'in ma ko malami ɗaya ba za mu samu ba amma yanzu da shike government din gombe yanzu tana nuna damuwanta da mu gaskiya muna samun koyarwa sosai to a dangane da hakan sai na tuntubi gwamnan jihar gombe alhaji bayan hassan dan kwambo don neman karin bayani kan wannan batu yau din nan duk wanda ka ba wa ilimi ka ba shi jari wadda ba za ka yi masa gori ko ya kare nan kusa domin ko allah abin da ya faɗa mana ce mu nemi ilimi to idan muka samu mun sama mutum hanya ta rayuwa ta dindindin to zuwa yau mun ɗauke malamai wadda suke kwara a primary school guda dubu ɗaya a secondary school guda dubu ɗaya to mu haka muke yin renovation ko haka muke upgrading makaranta yadda gyara ake yi a na maza haka ake yi wa makarantun mata misali in ka je ka makarantar doma yanzu akwai 'yan mata da suke karatu a wurin za su kai dubu hudu zuwa dubu biyar kuma makaranta ce wadda waɗansu 'yan wasu jihohi ba suke zuwa su yi makaranta a nan jihar gombe amma ita ma an gyara ta wasu jihohin suna biyan kuɗin jarabawa ma ɗalibansu mu muke biya wa duk wanda zai zauna kowace irin jarabawa a cikin jihar gombe alhaji adamu bafawuro shine kakakin kungiyar iyaye da malaman makarantar jihar gombe ya yaba da wannan yunkuri da gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo ya yi eh, abin da na gani a ido na, gyare-gyaren makaranta da gina sabbi da gyare-gyare da ana koyarwa a gindin bishiya yanzu an koyar man a an yi azuzuwa step ta yi to don haka wannan abu yana da kyau aka gyaggyara makaranta an ɗauki malamai akalla kawai ya kai dubu ɗaya ne ko dubu biyu ne ana ƙoƙari ta bakin kakakin ƙungiyar iyaye da malaman makaranta a jihar gombe kenan a dangane da ingantawa da kuma haɓaka ilimi a jihar gombe abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria.